Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a shirinmu na nishadi. Dandalin VOA na yi wa ɗaukacin al'umma barka da sallah da fatan an yi shagulgulan bikin sallah lafiya Allah ya maimaita mana. A yau dandali ya waiwayi matashin mai shiryawa kuma mai ɗaukan nauyin fina-finai masana'antar Kannywood masu iya magana da kan ce waka a bakin mai ita tafi daɗi. To da muke tara yau. A sunana Abubakar Bashir Mishadda ɗaya daga cikin masu fina-finan wasu a Kannywood. Kana da inkiya? ana kira na gentle giant producer ma'ana ggp gentle giant kai giant ne mm. ai daga yadda kika gani kin gane giant ne ko to a kani din kai wani role kake playing ni mashiryi ne kuma mai daukar nauyi ne ma'ana ina shirya fim sannan kuma na daukar nauyinsa idan aka ce daukar nauyi misali idan kana daukar nauyin fim gaba ɗaya tun daga farawa kashe kuɗi komi da yawwa ina daukar nauyin fim sannan kuma ina shirya ya aka yi ka fara fim me ya baka sha'awa har ka shiga mm, gaskiya na fara ne daga sha'awa don harka fim tana birgin na bai fi shekara hudu ba ko biyar nake kallon fim nake kuma kaddara a lokacin na ma a ce ni ma an kasance dai daga cikin waɗannan mutane hala cikin ikonsa ana tafiya ana tafiya ana tafiya garin zuwa kallon su garin waya da su har ma Allah ya sa ni ma na kasance ɗaya daga cikin su kuma na kasance ɗaya daga cikin su ne da taimakon wani daraktan fim mai suna Hafiz Bello mm. saboda ina zuwa kasuwar kofofin bai an kalli fim in samu fim a wannan ka gida da ni da yata da kanne na kalla saboda haka a dalilin wannan abu muka haɗu da Bello ya kira ni ya ce mu ya ga alamun na sha'awa harkar nan na ce masu kwarai kuwa ya ce to inda haka ne zai taimaka min zai shige min gaba wajen yin harkar nan daga nan ya bani wani script ɗin fim din shi mai suna bincike to daga wannan binciken na fara bayan nan na haɗu da abamiko ya kasai shi ma ya taimaka kwarai da gaske wajen in fara shi da fina-finan hausa daga nan dai na fara haɗuwa da mutane wancan ya bani wancan ya bani daga ciki akwai irin sajiya amat su amini s bono da dai sauran mutane salisu sase su dan juma salisu duk aka taimaka yanzu akalla da fara fim dina zan kai shekara hudu ko biyar na fara shirya fim baka jima da fara ba an jima da fara to da ka fara har yanzu a mai shiryawa kake so ka tsaya ko kana da sha'awan taba wasu bangarorin gaskiya iya abin da nake ya ishe ni na farko shiryawa na fara yi hmm. mutane suna bani kuɗin su in yi musu daga baya kuma na yi zama na cewar ni ma ina iya ɗaukar kuɗi na nayi to kin ga iya haka ni alhamdulillah gode Allah baka sha'awan ka dara ko ka gwada wani bangare na harkar Kannywood? Hmm, to ai makura ita ce abin da nake ma'ana ina iya daukar nauyi sannan kuma ina iya shiryawa. Hmm. To ni kuma bana sha'awar harkar distribution gaskiya. ba na sha'awar wannan don daga rarrabawa ba na sha'awar na harkar dama na faɗa mace abin da nake sha'awa shine shiryawar hmm. kuma alhamdulillah ina kai so duk taimakon da zan roƙi Allah ya musu din roƙi shi hmm. ya taimake ni akan harkar shiryawa ta a yanzu da ka fara wannan harka ta shiryawa akwai kalubale kalubalen ba su da wani yawa kawai amma dai abin da na sani shine inda akwai rai akwai rabu hmm. so akwai kalubale da yawa wani iri aka fuskanta daga farko lokacin da ka fara za ka samu rashin goyon bayan mutane da yawa hmm. wani zai nuna baya san ka wani zai nuna baya san ka yi wani amma kuma daga baya waɗannan wanda suka nuna ba sa so ka yi ko ba sa ƙaunar ka maybe su za su dawo daga baya su zama naka me yake haddasa suke nuna ba sa ƙaunar ka shin maybe ana tunanin ba za mutum ba zai iya ba ne ya wato wannan abin shine abin da nake tunani gaskiya duk wanda zai shiga harkar mu zai iya fuskantar wannan kalubalen zai ga mutane sun macca wancan ma ah, wannan ba zai iya ba kaza kaza to amma kuma daga baya ta taimakon Allah sai kiga mutum ya iya har ma ya bada mamaki ina batun nasarori batun nasarori an bani award din da ba wani producer aka taɓa bashi a cikin yara sa'anni na Kannywood an bani award din Best Indigenous Hausa a shekarar 2015 wanda aka bani a Lagos AMVCA e. bayan nan akwai wani award da aka yi aka tsana an bani batun nasarori kuma na je na sauke farali a dalilin harkar fim kuma ban shigo da naira dubu ɗaya ciki ba amma Allah ya hore min abubuwa da yawa a cikin ta so ba abin da zan ci Allah subhanahu wataala sai dai in gode mishi to wani irin za zaka yi wa matasa ina kiran matasa kin gani matashi ne ko auren fara ban yi ba so ina kiran matasa ba kai auren fara ba ka tara dukiya da yawa ka eh mana to ai shi sa nake son fara miki ina kira ga matasa cewar su jajirce wajen neman na kansu kai zama na cewa suna zama unguwanni kan benci ko sace-sace daga nan mutum ya zama abin da ba shi kenan ba amma da inda ka jajirce neman na gari da siga ɗari ce ɗari biyu ce ɗari uku ce ka fita ka jajirce ka nema wata rana kai ne zai zama kai ne mai bada wata rana naira ɗarin nan da kace za ta iya zama maka miliyan ɗari. ina nisan zangon karatun ka. nisan zangon karatu na yanzu haka ina level 3 a northwest. wani course. international studies. To a nan gaba akwai yiwuwar za ka karanci wani abu da ya danganta hakar fim? Eh gaskiya saboda yanzu ma abin da ya fi burge ni shine bayan na gama karatu na akwai courses da ake zuwa ayi yi to na fi sha'awar da na zo ana wannan courses akan harkar fim saboda dama ni ita ce ya harkata. To madalla malam mai shadda sai dai mu ce Allah ya yi da nufi baraka bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.